وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته in sha Allah za mu dora a darasin mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hujurat jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma mun karanta bayanai da Allah subhanahu wata'ala yi mana game da abin da ya shafi al'amarin sulhu a tsakanin musulmai idan musulmai guda biyu suka samu saɓani a tsakaninsu idan jama'a biyu a cikin musulmai suka samu saɓani a tsakaninsu to ba a zura musu ido su ci gaba da tafiya a kan gaba a tsakaninsu Allah ya kirayi waɗanda suka yi imani da Allah ya ce su yi sulhu a tsakanin ‘yan uwa guda biyu da suka yi saɓani a tsakaninsu don mene Allah ya ce domin su mu'minai ‘yan uwan juna ne to bai kamata ɗan uwa ya samu saɓani da ɗan uwan shi kuma a zura musu ido su ci gaba da tafiya akan haka ba Allah ya sa mu dace Allah ya mana jagoranci to yau za mu tashi a farkon aya ta goma sha ɗaya to sai Allah ya ce Bismillahirrahmanirrahim Ya kiran waɗanda suka yi imani da Allah Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah jama'a muna ji ko Abdullahi dan Mas'ud ya ce duk lokacin da ka ji Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah to ka ba da sauraronka domin za a kira ka ne zuwa ga alkhairi za a nuna maka abinda zai zama rabautuwa madawwamiya iya ƙarshen rayuwarka ta duniya da kuma alkhairi da zaka riska a gobe kiyama bayan Allah muna ji Abdullahi dan Mas'ud ce duk lokacin da ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to ka nasu duk lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya kira waɗanda suka yi imani da Allah yace to ka samu natsuwa ka saurari menene Allah zai kira ya ku zuwa ga kansa jama'a muna ji Allah yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la yaskar qaumun min qaumin Allah ce kar waɗansu mutane su dinga izgili ma waɗansu daga cikin ku jama'a muna ji azulai wani ayi ma wani izgili a walakanta wani a kaskantar da wani Allah ce in kun yi imani da Allah da ranar alkiyama kar wani a cikin ku Allah yake yi izgili ma wani a cikin ku kar waɗansu jama'a daga cikinku su yi izgili ma waɗansu jama'a daga cikinku bayan Allah muna ji? ya ayyuhal ladina amanu Allah yake ya ku waɗanda suka yi imani da Allah la yaskar qaumun min qaumin kar waɗansu mutane daga cikinku su dinga izgili ma waɗansu daga cikinku as-sukhriyatu ma'anahu al-istihza'u wal izdira shine a dinga gaya mu wani magana na izgiri na zonaya na walakanci a dinga gaya mishi maganganu wadda zai kaskantar da shi a gaya mishi maganganu wadda za su dinga cutar da shi Allah ya karfi mu junan ba bayan Allah mun fahimta yana daga cikin ladabi da addinin musulunci ya zo mana da shi na mu'amalantar mu shine kauce walakanta wani a lokacin da kake mu'amala da shi la yaskar qaumun min qaum Allah ce kar waɗansu mutane daga cikinku kar waɗansu jama'a daga cikinku Allah ce su dinga walakanta waɗansu daga cikinku saboda mene saboda wata falala da Allah ya musu ko kuma wata daraja da suka samu a rayuwa Allah ce kar kuma junan ku haka bayan Allah muna fahimta ari da Allah ya ba mu na rayuwa ɗan uwa Allah ya fifita sashi akan sashi wannan tsarin yadda Allah ya ajiye ma bai ta sashi akan sashi sai a ce malam wani yana da karatu yana da karatu yana da karatu idan ya je gaban wani malamin karatunsa sai ya bace a nema a rasa idan aka ce wani mai kuɗi ne kuɗin san ya kai idan ya je gaban wani mai kuɗin sai ya ga kuma shi ba mai kuɗi ba to duk wani matsayi da Allah ya ba wa mutum a rayuwa falala ce ta Allah wannan falala da Allah ya maka wannan ni'ima da Allah ya maka kar ka yi amfani da ita ka walakanta wani ko ka tozarta wani a cikin bayin Allah jama'a muna ji Allah ya ce kar sashi ya walakanta sashi kar sashi ya musguna ma sashi kasantuwar wani ya fi wani wannan tsari ne da Allah ya ajiye ma bayi haka da su rayu haka Allah ya tsara ma bayi da su rayu wani ya fi wani mafiya daraja a cikin halittun Allah ba su bane manzannin Allah to a tsakanin su ma Allah yake tilkar rusulu fadalla ba'dahum ba ba'd منهم من كلم rasulu waɗancan manzanni da muka ambata muku baki ɗaya su Allah ce faddalla ba'dakum ala ba'din Allah ce mun fifita sashin ku akan sashi wannan manzo ne na Allah wannan ma manzo ne na Allah amma ba darajar su ɗaya a wajen Allah ba wannan haka Allah ya shimfida mun karanta ulul azmi min rusul suna daga cikin mafiya daraja daga cikin manzannin Allah a wajen Allah Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana sayyidu waladi adam yawal qiyama fifitawa ne ko ba fifitawa ba ne annabawa a tsakanin su Allah ya ce wa laqad faddalna ba'd an-nabiyyina ala ba'd nabiyyina ala ba'd wa atayna Allah ya ce wani wala kadi faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din Allah ya ce haƙiƙa mun fifita sashin annabawa sashin su akan sashi wannan annabi ne wannan ma annabi ne amma ba darajar su ɗaya a wajen Allah ba bayan Allah muna fahimta to wannan haka Allah ya shimfida haka Allah ya tsara a rayuwa ba fa mun mutane ba ba fa annabawa da manzanni ba tsirrai wannan da Allah yake tsirar da su ya fifita sashi

الأرض قطع متجاورات Allah بمعنى متقاربات الله يشي أباين كسا الله يشمت كسا فاشي فاشي yanki-yanki. wannan yankin yana makwabtaka da wannan yankin amma yanayin wannan yankin ya sha bamban da na wannan yankin inji Allah jama'a muna yanka? nan sai ka samu shinkafa ake shukawa a wajen a wajen idan aka shuka masara an yi asara nan sai ka samu masara ake shukawa abin in an shuka shinkafa a wajen an yi asara Allah ya ce haka na tsara bayan ƙasa kita ta mutajawiratun wa jannatun Allah ya ce ga kuma gonaki daban-daban wa jannatun min a'nabin Allah ya ce ga gonaki na inabi inabi wa zar'un da sauran shuke-shuke wa nakilun da dabinai silwanu wa gairu silwan Allah ya ce ga nan dabinai silwan su ne dabilun da itace biyu suka tsiro a jikin tushe ɗaya ai muna gani haka ko wa gairu sinwan gairu sinwan shine dabino ɗaya ta tsiro akan bishiya ɗaya Allah ya ce yusqa ma'in wahidin duka waɗannan gonaki da na inabi da na shuke-shuke masara shinkafa gero da dawa da kuma dabinai Allah ya ce duka da ruwa ɗaya nake shayar da su ruwan da ya bugi gauta wannan ruwan shi ya bugi lemon zaki idan da ta harkar technology za a shayar da su to ruwan za a ba wannan ba shi za a ba wannan ba idan ana kiwon kaji sai ka samu daga lokaci kaza abincin da za a ba su to ba shi ne na gaba kuma da a ba su ba sai a canza in ana kiwon kifi abin da za a ba su a wata na farko na biyu na uku idan an je gaba ba shi da a ba su ba Allah ce to amma duk abin da kaga ya fito a bayan kasa Allah ce da ruwa ɗaya na shayar da shi ruwan da ya bugi gauta shi ya shi aka shayar da rake da shi kuma ya bada abin da ake bukata wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukhra Allah yake kuma mun fifita sashi akan sashi a wajen ce wayannan ƴaƴan itatuwa su ma ba sa'o'in juna bane jama'a mun fahimta yanzu apple apple da zaka saya ka ci sa'an ya langalla wani dan itan idan ka bada naira 100 ma ba da a baka guda ɗaya ba amma idan ka bada naira ɗari ya nan dalba sai a nemo leda a cika maka Allah ce to dan ice ma Allah ce ba sai wani juna bane bayan Allah muna fahimta to fifi ta sashi akan sashi wannan tsari ne na Allah ba wayon mutum ke sa a fifi sashi ba shi kuma wanda ya zama a ƙasa ɗin, ba wani laifi ya yi ma Allah aka ne da shi a ƙasa ba Allah ce to karka ga wani don yana ƙasa da kai ka walakanta shi bayan Allah muna fahimta karka walakanta wani a rayuwa kar ka wadanta wani a rayuwa wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq Allah shine ya fifita sashin ku akan sashi wajen arziki da wadata wanda kaga bashi da komai din nan ba laifi yayi ma Allah Allah ya bashi ba komai ba wanda kuma kaga an bashi arziki da dukiya ba wani abu yayi aka bashi ba kawai tsari ne na Allah Allah ya tsara haka zai gudana ai a cikin ko suratul furqan ne ko suratul zukhruf ne yake cewa ahum yaqsimuna نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا lokacin da larabawa suke tuhumar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke so da a ba mu wani manzancin ba shi ba Allah sai ce musu ahum yaksimuna rahmatar rabbik Allah ya to su ne suke karkata rahmar ubangiji idan za a ba da manzanci Allah ya ce su ne za su kasa su ba mu wadda suke so Allah ya ce na na kasan bai nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. Allah ya ce su ma rayuwarsu hanyar abincinsu Allah ya ce ni ne na karkata musu a tsakaninsu a na rayuwar duniya Na na hannu kasan bai nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati duniya. Allah ya ce ni ne na karkata ma bayi hanyar da za su nemi abinci su rayu da shi a na rayuwar duniya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin sannan na fifita darajar sashi akan sashi kamar wani ne yace Allah me yasa kake fifita waɗansu akan waɗansu Allah sai ce liyattakhidha bugun ba'dan sukuriyan domin sashi su riƙi leburori daga sashi ma'ana a samu ma'aikata daga sashi idan motar ka ta yi kura ka samu wanda zai wanke Allah ya sai aka fifita wani a kan wani idan an zo da tirelan fulawa a samu wanda za su sauki idan an zo da tirelan siminti a samu wanda za su sauki Allah ya to tsari ne kawai amma ba wai wani ya fi wani kima abin Allah bane yasa Allah ya tsara haka sai ka ga wani kafinta ne kafinta ne yana sana'ar kafinta sai ka gan shi har yana da shoro inda zai tara politics ɗinsa ya ajiye a zo ana gani ana dubawa yana da gida yana da mota yana da ƙaddarori wani kafintan kuma kafintan ba ya iya mai cefanen gidansa haka ne ko ba haka bane sai ka samu wani trader yake yi tradarsa yana da gida yana da mota yana da babban shago da manyan kaddarori wani kuma trader yake yi tradan bai isa mai cefanen gidansa ba jama'a haka ne ko ba haka bane Allah ya ce to ni na fifita sashi akan sashi wannan ta fifitawar ba kuma wani abu ne ya sa ba face hikima irin ta Allah subhanahu wa ta'ala to karka da Allah ya ta ka ka fara walakanta bayin Allah jama'a mun fahimta karka yadda kai amfani da falala don kana da ilimi ka dinga cewa mutane jahilai digaggu to wata riba za ka ci yanzu idan duk jahilan garin ku an sa su auta kai ribar ne kace ba ku bayan Allah mun fahimta kar ka dinga zagin wanda ba shi da shi kar ka dinga zagin wanda ba shi da shi ka san wani cewa zai in ka gan shi a ranar ka bar shi a ranansa a to ai ranar shi ma ba shi kai kansa ba idan son ne shi ma zai shiga cikin talauci ya zauna ne ba zai shiga cikin talauci ya zauna ba to karka walakanta shi don shi talaka ne idan yace yana son magana da kai ka saurare shi idan yace yana son magana da kai ka saurare shi abinda Allah ya baka nan farala ce ta Allah kuma ka kalli yadda muke rayuwar idan kana kallon wani kana mishi kallon jahili ne sai ka samu wata in abin da jahilcin kuma shi kuma ya fi babanka ilimi haka ne ko ba haka bane haka ne idan kana ma wani kallon jahili ne kana so ka zage shi jahili ne sai ka samu a jahilcin da kake so ka zage shi ya ji mahaifiyar ka ilimi haka ne ko ba haka bane to ashe kenan inda za a yi zagi da jahilci sai a dinga zagin mahaifin ka kai ma zaburar da mutane ake a ce su tashi su nemi ilimin addini akan musu faɗa ne a razanar da su daga hatsari na jahilci amma ba abin gori bane ba dukiya ba abin gori bane ba idan mai dukiya ya san addini to a rayuwar da zai yi a tsakanin al'umma zai fi kowa kaskantar da kan idan mai dukiya ya san addini ya san Allah to a anguwarsu a garinsu sai ya fi kowa kaskantar da kai duk wanda kaga saboda ya samu abin duniya yana wulakanta mutane bai san rayuwa bane bai san rayuwa bane duk wanda kaga ya samu falala a rayuwa sanadiyar falalar yana walakanta bayin Allah to bai san rayuwa bane yana bukata a sashi a makaranta ko a mishi rayuwa duk abin da ke hannun bayin Allah Allah ke ba su wanda kaga bai samu ba Allah ne ya kame Allah ne ya kame bayan Allah muna fahimta Allah ya hana sashin mu ya walakanta sashi Allah ya hana sashin mu ya tozarta sashi Allah ya hana sashi ya yi walakanci da izgili masashi duk abin da kake ganin kata ka za ka yi izgilin Allah ne ya ka wannan abu idan kuna ganin shi dan gajere ne kuna tsokanar shi guntu guntu shi yayi kansa ne gaya mishi guntu guntu in ba shi walakanta shi ne wannan zagin gajartar shin da kake zagin na koma Allah ne domin Allah shi ya yi shi haka idan baki ne kana zagin shi da bakin da zagin yana koma hakan Allah ne domin wanda ya yi shi bakin shi ne Allah ba a zagin halittar mutum ba a zagin wata suka ta mutum ba a walakanta mutum ba a so da mutum in ka ga mai walakanta mutane to bai sa rayuwa ba in ka ga mutum na walakanta jama'a to bisa rayuwa bane kun ga Allah sai da ya kirayi masu imani sai ya ce la yaskar qaumun min qaumin kar sashi su dinga tozar sashi shine annabi yake cewa hadisi inna Allah huwa daha la tasubbu daha fa inna Allah huwa daha kar ku dinga zagin zamani da lokaci ko canzawan abubuwa Allah shi ke tantance abubuwan a wani hadisi hadisul qudusi yake cewa biyadil amr uqallibu al-layla wan nahar duk al'amura a hannunsa in ga wani bayi da shi Allah ke ni na canza abu ni na canza abu fakiri ne miskini ne ai Allah a cikin suratul isra'i cewa yake wal ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذل tabdira الذين ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تؤذن عنه وإما تعرضن عنه makusanta su ka taimake su ka tallafa musu wal miskin ka ba wa miskinai su ka taimake su wa bin sabil matafiyi da sa ya yanke a hanya Allah ke shi ma ka taimaka mishi wala tubazzir tabzira amma dai kar ka dinga albogaranci da abin da Allah ya baka innal mubazzirina kanu ikwana shayatin domin masu albogaranci yan uwa ne ga shaytanu wa kana shaytanu li ka kafuran shi kuma shaytan mai tsananin kafirce ma Allah ne Allah sai ya ce to yanzu idan 'yan uwanka na jini ko miskinai ko fakirai ko wadda guzurinsa ya yanke ya zo neman taimako a gunka Allah ta fa in ma tu'ri danna anhum in ma ka kau da kai ga barinsu su ma'ana baka da abin da zaka shi. wa in ma tu'ri danna anhum in ma ka kau da kai ga barin 'yan uwanka miskinai da fakirai ibtiga'a rahmatin min rabbika tarjuwa don fatar wata rahmar ubangiji da kake tsammani kana bukata sai ka samu albashi sai kuma ka saya mishi dan takinsa dan uwanka ne tambaye ka wani abu kana jira sai ka samu wata rahama ta Allah wata falala za ka taimaka mishi Allah ce fa qul lahum qawlan sura. Allah ce in baka da shi dai ka gaya musu magana mai daɗi kar ka zagi dan uwanka kafin wani haka da ka jera ta ɗan ƙauyen nan sun mai da mutane kamar ɗiban kuɗin suke yi a wannan wulaƙanci ne don me za ka gaya mishi ka gaya mishi magana mai daɗi ba ni da shi amma in Allah ya kore ni duk lokacin da na samu zan aika masa idan ka samu abin da ka samu ko buhun takin ɗaya ka samu ka ta da wani yaro ka aika ka ce gashi akai mishi akai mishi ba shi kenan ba duk abin da ka ga Allah ya maka abin da mutane ba su fahimta ba kira duk wanda ka ga ya kamata ka walakanta shi duk yadda ka ga ya fitile ka ya dame ka idan ka lura sai ka ga falalar da Allah ya maka ai ya tsara shi idan mutum a rana zai roƙe ka sau dubu ka taimake shi sau dubu idan a ce Allah ya mai da kai kai ne mai roƙon shi ne mai bayarwar to a ce shi ɗin ka zo ka roƙe shi sau dubu ya baka kai za ka yadda a mai da kai kai ne mai roƙon? jama'a sun gani? idan kana ganin wani ya matsa maka yana ka ya matsa maka yana ka a haka Allah ya taimake ka da ba kai ne kake roƙonsa ba da ba kai kake roƙonsa ba inda shi ne mai kuɗi kai aka sai ka zo ka dinga roƙonsa in sau goma za ka roƙe shi a rana kuma sau goma zai ɗauka ya baka kai za ka yadda a sai kai ne mai roƙon shi ne yake zaune a ƙauye ne da zakin ga zaman ƙauye ga kuma wani ƙanci bayan Allah mazayin ba to haka ne saboda karka wulaƙanta shi Allah ya ma ne ana gaya mana wani ne ya aiki masinjansa masinjan ya kai ma ya aiki shi ya je ya so mishi da tafkar wannan to sai na dubu dubu ya gaya mishi ko dubu ɗaya da ɗari biyar biyar masinjan sai je ya ɗebo ɗari biyar ya kawo mishi 'Yan ɗari biyar ya kawo mishi haka ya dinga zagin tsohon nan you are very stupid Ya na yana zagin saboda ya gaya yana kan wata kujera Allahu akbar ka dubi sa'an ubanka ka san shi a very stupid to kai abin da ya ji ya ji shi ne akan wata kujera bai san kuma za ta zani ba za ta zani ko ba ta zani ba ai malam ban da ikon Allah ban da kudurar Allah ba abin da bai karewa ai ofis din ba akan ka aka gina shi ba wani ne ya fita ba ofis din kai maka do zo za ka fita kai ba ko ba ka fita ba za ka fita karshe ka je ka koma kiwon kaji haka haka ne karka wani akanta wani a rayuwa gamawa da ofis lafiya Shi ne ko ritaya za ka yi talakawanka a ma'aikatanka suna yallaɓe ana rabuwa ana hawaye ana maka addu'ar alkhairi ko a ma'aikata aka ɗaga ka mutanen ma'aikatan suna murna to ai rayuwa ba ta yi kyau ba aiki an yi ba idan abinci ne aka kawo ka ce mishi baba ka zo mu ci in ka ci abinci da shi din shi kenan ka zama kaskantacce zai zo ya wuce wata ranar da ka san a ina zai zai ci gaba da rayuwa ba sai ya dinga taɗi ni kan nayi sa'an mai gida ko abinci da ni yake ci shi kenan ya zama yabo na alkhairi a bayanka haka ake rayuwa haka ake rayuwa a suratul hadid Allah ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا سكين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها هيك كرمت عين ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وذلك على الله يسير وذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الله يسير ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم Allah ce babu wata musifa da za ta afku a duniya kowace irin musifa ce fanni wani annoba ne wala fi anfusikum ko kuma masifar ta same ku akan kanku da kanku Allah yace illa fi kitabin min qabli an nabraha fa ce wannan masifar da ta afku da ku ko ta afku a bayan kasa tana rubuce a lawhul mahfuz Allah ce tun kan halicci halittu na baki da tun kan ayyuka an rubuta duk abin da zai same ka kamar wani ne yace Allah haka al'abiya al'amarin yake ce inna zalika ala ya yasir hakan abu ne mai sauki a gun Allah Allah me yasa to kake wannan tsarin tun kan ka halicci halittu kake rubuta musu abin da zai gudana a su? Allah ke da kai la ta'atu ala ma fatakum don kar ku dinga bakin ciki akan abin da kuka rasa wala tafrahu bima atakum kar kuma ku dinga alfahari da tsagawa akan abin da aka baku duk abin da ka gani a hannunka rubutu Allah ya rubuta ma arzikin kai saboda ka sai ga baba bai taɓa mallakar mota ba babban ɗansa bai taɓa mallakar mota ba sai ka samu ƙaninsa na hudu ko na biyar yana da tireloli haka ne ko ba haka ba to rubutu ne kawai Allah ya kaddara zai samu ya samu idan da wayo na ba da mota da za ka riga ka sai mota falalat falalat falalat kar ka sake kai amfani da falalat wala kanta wani kar ka yi amfani da falala ka kanta wani ilimi ko wannan ilimin boko da ka mutane suke yi Allah ya hori shi wa mutane domin hidima wa jama'a ba don ɗagawa ba ba don ka shiga ofis ka zauna kai ta walakanta mutane idan aka ce kai farfeso ne kai wani ƙwararre ne a harkar kiwo to ana so ka ba da gudumawa ne ma al'umma idan kai likita ne ka bada da gudumawa ne ma al'umma idan harkar gona ne harkar noma ne ka bada gudunmawa ma al'umma wannan shine ma'anan kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas bayan Allah mun yi karka wala kanta wani karka wala kanta wani shi yasa ko abin hawa wannan abin hawa inda zaka hau jakinka ko doki ka zauna a kansa ko ya kuminka ka zauna a kai Allah ya ce kai addu'a ka gode ma Allah da ya hore maka shi domin ba karfin ka bane alhamdulillah alladhi sakara lana hada wa ma kunna lahu mukrimin dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah haka ne ko wa ma kunna lahu mukrimin da ya hore mana wannan abin hawa mu ba su iya sarrafa shi bane in ba dun gorewar Allah ba kai idan ka kalli raƙumi da kyau ka san ai ba ta an ka bane gorewa ne kawai na Allah korewa ne Allah ne ya goye shi idan ga doki kai ka san ba ta an ka bane to amma sai ka hau ya kai ka duk inda kake so to kai godiya ma Allah da ya hore maka doki kawo shine ma'anar alhamdulillahi alladhi sakara lana hada dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya hore mana wannan abin hawan wa ma kunna lahu ba masu iya sarrafa shi bane in ba din horewar Allah ba bayan Allah mun fahimta haka matarka ka da take gidanka kar ka dinga walakanta ta dan kai ne namiji ya baka dan sa za ba ki bar gidan nan a a eh la eh kaga wani shi duk barazanar da zai sake ta ne zai sake ta ne a idan da Allah ya ga dama da kai ne matan ita ce mijin ko zai yi ba zai yi hannu ka saka akan sakar da aka ce a yi ka namiji ita ka hannu ta sa aka yi ta mace to inda Allah ya ga dama da yanzu ba kai ma kana ɗakin wani bane kai haka ne ya ustaz kana da aiwa to kar kai gadaran kai ne namiji ka walakanta ka kar kai gadaran kai ne namiji ka walakanta falala ce ta Allah da ya fifita maza akan mata a wajen zamantakewa saboda shika na hannunka kar ka mata wala ɗansu san wani shukan ma in yi yana suke san yana ɗiban kayan ta yana watsa mata waje to bayan Allah mu ji tsoron Allah abinda Allah ya kiraye mu ya hane mu mu abinda Allah ya kiraye mu ya hane mu mu domin lokaci yakan kure lokaci yakan kure Abin da aka umarce mu mu aikata mu aikata domin lokaci yakan kure wani mana wani sai an isa filin alkiyama tukunne ya dinga dama da ya sani da ya ja haka Allah ya bada labari a suratul fajr wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa rabbuka wal malaku saffan ubangijinka ya iso filin alkiyama ma'ana ubangiji zai zo filin alkiyama domin hisabi tsakanin bayi a ranar alkiyama wal malaku saffan saffan ga mala'iku sun yi san su Waje a yau mai izin da jahannam a wannan rana za a zo da jahannama filin alkiyama yau mai izin Allah ce a wannan ranar ya tazakkaru insan dan adam zai zo yayi ta tunani wa anna lahu dhikra Allah ce me amfani wannan tunanin ya kuma yana cewa ya kaitona qaddamtu li hayati ina da aikin alkhairi ne ta gabatarwa a rayuwana to wannan da na sanin zai taimake shi to mu gyara la yaskar qaumun min qaumin kar wani ya kanta wani la yaskar qaumun min qaumin kar waɗansu a cikin musulmi wala kanta waɗansu. duk yadda kaga dan adam dan uwanka na rayuwa yanayi ne da Allah ya tsara ya rayu a haka idan abu ne da yake bukatar shawara sai a bashi shawara idan abu ne da yake bukatar gyara sai a gyara mishi amma kar a walakanta shi bayan Allah na rage kar a walakanta shi la karɓar qawmun min qawmin Allah sai yace asa ayyakunu kairan minhum Allah Ya ce fa akwai yuwar waɗanda ake ma izgilin su zan su ne mafi alkhairi a wajen Allah haka ne ko ba haka ba a sa'an ya kairan minhu ta yiwu ma waɗanda ake musu izgilin ake zolayen su din ake walakanta sun su ne mafiya daraja da kima a wajen Allah haka ne ko ba haka ba زجين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء duniya an kayatar makafirai rayuwar duniya iya burin su da damuwar su duniya har wanda su daga ba duniyar sai damuwar shi ba ana mishi izgili wa yaskharuna min alladhina amanu suna izgili wa masu iman suna musu kallon kauyawa ne suna musu kallon sun ci baya a rayuwa واذكرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم Allah القيامة الله تتوفى suka tsare ta kawa kuma suna sama da waɗannan ƴan duniyar a ranar alkiyama to kaga ai a duniya suna walaƙanta masu imani ko to masu imani ko su ne a sama da su ranar alkiyama to wadda kake ma kirgirin sai ka samu ya fi ka matsayi a wajen Allah da ma'amu ba malam usaimin kuma da ya zo fassarawa sai ya ce asa an ya kunu khairan minhum akwai yiwuwar waɗanda ake ma izgirin nan gaba kaɗan su zama su ne mafi alkhairi akan waɗanda ake masu ke musu izgirin shi ma haka ne ko ba ka ka san me gobe za ka zo ba ka sani ba ba ka san me gobe za ka zo da shi ba ta yiwu gobe ko jibi matsayin da kake kai din shi ya dawo kan matsayin matsayin da kake mishi izgilin kai ka wayi gari akan matsayin jama'a zai yi ko ba da ake ban da wawa tunda bai san gobe ne za ka zo da shi ba ya walakanta wani a rayuwa gashi ne ga shi nan wayannan abubuwa haka haka ne Allah ya ji kan kala rawi ai kala rawi haka yake cewa idan an zo fassara irin ayoyin da suke magana akan ku yawo a bayan kasa qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablikum Allah ya ce ka gaya musu ku yawo a bayan kasa ku ga yadda karshen waɗanda waɗanda suka gabace ku ya kare kana rawi ya kanto Allah mu ba ma sai mun yi yawon duniya ba a Najeriya ma ya ishe mu ya ishe mu ko bai ishe ba ya ishe mu wallahi abin da ke faruwa a Najeriya ma mu ya ishe mu wazi kaga gwamna gwamna na kuka wazi ne ko ba wa'azi bane to gwamna yayi kuka wa'azi bai kuka ba haka ne kaga yadda abubuwan suke canzawa wadda ake ganin ba kowa bane sai ya dawo kowa wadda ake ganin kowa ne sai ya dawo ba kowa ba to a duniya ma sai Usaimin yace to ka kiyaye rayuwa da wala'anta jama'a don nan gaba ka dan baka san me zai faru ba ita rayuwar duniya ma'auni ɗaya ne doctor shine yau da muke faruwa yau da muke rayuwa yau yau to in ka fi ni ba a yau ne in ma baka fi ni da a yau ne amma ban da jiya ban da gobe domin jiya ya wuce jiya in ka ci kaza da koyi ni ban ci ba to yanzu yau me bambanci na da kai dan jiya ka ci akwai ba ka ji dan dan dan dan a bakin ka ba yana ya wuce to da wadda aka soya mishi kaza ya ci jiya da wadda ya ci dumame jiya duka sun zama ɗaya yanzu to gobe kuma da ni da kai ba mu san me zai faru ba to fifikon dama a yau ne to yau in kai hakuri ka shanye gobe ba ka san me zai faru ba me wala kan shi kuma bai san gobe ne zai faru ba jama'a mun fahimta ba wanda ya san gobe ne za ka zo da shi ba wanda ya san me gobe za ka zo da shi to shi yasa duk inda kaga wani na walakanta mutane wallahi bai saba ba bane sayyidina Umar lokacin yana kalifanci shine amirul na gaba daya igiya yake daurawa a kafansa in zai kwanta bacci duk wanda zai ya ja in ka da zai tashi sai ya zo ya ganta to yanzu da mai zan kafan da wanda ake jan kafan shi ina duk sun wuce duk sun wuce to idan a jirgin sama ma kake yawo ai zai wuce ai zai wuce ai zai wuce zai wuce السوره المطففين الله تي ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون على الارائك ينظرون فجارا فجارا الذين اجرموا كانوا من الذين اجرموا ajramu kanu min allazina amanu yadhakun Allah ya ce mujrimai a rayuwar duniya masu laifi waɗanda suka tsaya a kan saba ma Allah Allah ya sun kasance a rayuwar duniya suna izgiri suna dariya wa masu imani wa idza marru bihim yatagamazun idan sun wuce sai su dinga zundan suna suna musu izgiri Allah ya ce haka haka suka rayu amma idan an je lahira fa فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الله تسمى دا سورة مدارية آمين إيه تواجه نبايين الله asa an ya khairan minhu Allah ya ce kuma yiwuwa ne ya zama waɗanda ake ma izgilin su ne mafiya matsayi da daraja a wajen Allah jama'a mun ji wala nisa'un min nisa'in Allah ya ce haka mata kar sashi su dinga izgini masashi kar a dinga walakanta sashi ka san wata ko cikin mata ta shigo sai an duba zanin ta wani ne a ai zani mai tsada Allah ke bada shi ba wayon ta bane ba dabaran ta bane yasa take sa zani wanda yake karamin zani sai kuma ba wayon ki ne yasa kike sa zani mai tsada ba karki walakanta wata don Allah ya fifita shi ko domin Allah ya fifita mijinki a rayuwar duniya karki walakanta wata ka san wata za ka samu baiwa Allah ya mata an ɗauka mata mai wanke-wanke an ɗauka mata mai girki an ɗauka mata mai shara an ɗauka mata masu hidima in ga yadda take mu'amala da su a cikin walakanci da musu guna musu to wannan za ka samu ba ta samu tarbiyya ba ba ta samu tarbiyya rayuwa ba ne ba ki samu tarbiyyar rayuwa ba idan rayuwa kina so ki gama lafiya to me wanke wanken idan ka zo tana wanke wanken ta ke kuma kin ga ba aikin da za ki ki je ki fiya ta tana wankewa kina daurewa da ki gama lafiya hajiya da ki gama lafiya domin akwai yiwuwar gobe ko jibi ke ma ki koma wanke wanke zai yi ko zai ba idan da Allah ya so da mahaifiyarki ne take wanke wanken zai yi ko zai ba ita mai wanke wanken ba ta da yaya ne to babu walakanci babu mun saba ki share nan ba a'a in ba ka share ba kira ki ce mata nan bai share ba kar ki ma baban tsawa halin da take cikin rashi jarraba ce da Allah ya jarrace ta da shi to don Allah in da mu yi addinin nan tsakanin mu da Allah za mu shiga cikin wannan walakancin rayuwa da muke ciki in dai za mu bi yadda muke karatun nan a ce za mu yi aiki da karatun tsakanin mu da Allah za mu tozarta irin yanzu yadda muke rayuwa ba zai yiwu ba wala nisa'un min nisa'in Allah ya ce haka mata kar su dinga tozarta suna walakanta ƴan uwansu mata a sa an na khairan min wunna. Allah ya ce akwai yiwuwar waɗanda ake wan su zama su ne mafiya alkhairi a wajen Allah a sama da waɗanda suke walakanta su mun fahimta ko kuma akwai yiwuwar gobe ko bibi su samu irin matsayin da kuma kuka samu yana yiwuwa ko baya yiwuwa Allahu akbar yana yiwuwa yana yiwuwa Wadda bai da shi saboda ba shi da shin har mamaki mutane suke yi wata ran sai ya zama mai shi wani kuma mai shin ne sai kuma ya dawo mara shi to Allah shi ke shimfida arziki ma wanda yake so shi yake kare bayan Allah duka waɗannan gaɓoɓi da suke cikin ayoyin nan abinda suke kira mu shine kar mu dinga ta juna mu kar ka ce ma dan uwanka dabba kar ka ce ma dan uwanka taki kar ka ce ma dan uwanka wawa kar ka ce ma dan uwanka kazamin banza walakanci ne wannan kar ka gaya wa ɗan uwanka idan akwai wani abu da ake bukata ya gyara a kira shi a mai nasiha ya gyara idan akwai abin da ake so a nusar da shi a kira shi a nusar da shi a sa an ya kunna kairan min hunna Allah ya ce akwai yiwuwar waɗanda ake walakantawa daga cikin matan su ma su gari mafi alkhairi akan waɗanda suke walakanta su ko dai su samu canji daga yanayin da suke rayuwa a cikin ko kuma ma'anarsa a sa an ya kuna khairan min ta yiwu ya zam su ne ma mafiya alkhairi a wajen Allah sama da waɗanda suke walakanta su Allah sai ya ce wala talmizu anfusakum Allah ta karku dinga walakanta junanku allamzu huwa al-aibu shi ne ma'anar wailul li kulli humazatin lumaza alhamzu bil fi'li wal lamzu bil qawli idan kai wani abu na walakanta wani ya zo yana jiran ka sai ka share shi to alhamzu kenan idan ka faɗi wata bakar magana ka ce mishi wawa ba kauye to allamzu kenan Allah ce wailu azaba ta tabbata li kulli humazatin luma ga duk mai walakanta jama'a Allah ya shiga uku Allah ya shiga uku mai walakanta jama'a bayan Allah mana fahimta wala talmizu kuma Allah ta karku dinga da junanku kar ku dinga faɗin miya maganganu ma junanku shi yasa waɗansu malamai suke kiran suratul hujura, suna ce mata suratul akhlaq ya sura da take karantar da kyawawan ɗabi'u duk musulmin da ya siffanta da suratul hujurat ya tsira a duniya ya tsira a lafiya wala talmizu anfusakum Allah ya ce kar ku dinga aibanta kanku ma'ana kar ku dinga aibanta junanku wala tanabazu bil alqab kar ku dinga jifan junanku da miyagun laqabba a dinga sa laqabi wa mutum mummuna a tsakani mun gane ko Allah ya ce kar ku dinga yin haka kar ku dinga kiran mutane da na kubba waɗanda ba su da kyau na kubba da ba su so Allah ta kar ku dinga kiran su domin kiran mutum da sunan da yake so yana ƙara sa mishi soyayya da kai da kake sa da sunan idan ana ce shi Abu Abdul Aziz kuma yana son a ce shi Abu Abdul Aziz ka dinga ce shi Abu Abdul Aziz zaka ga yana son ka kamar shi alkuna da abin da yake so اذا سناش احمد من اقول احمد سناش احمد اذا سناش ابراهيم انا كما يصلى يتي ما بانسو كدينا زي ساك ايايا يشبه بكانو اذا سناش محمد انا تمش مودي كما يتنا كبانسو كدينا ولا تنابد بالالقاب كيف تنجا رضع وانقوانك سونا ايه مونا نسونا ايه مونا نلقبا jama'a kun ji dai abin da Allah mu yake karanta da mu kun ji abin da Allah ke karanta da mu wa la tanabzu bil alqab kar ku dinga rada mu jurayen ku sunaye na banza na kubba na banza waɗanda suke cutar da su wanda zaka samu ma isgilin da ake mishi laƙabin da ake mishi na walakancin saboda mayukansa da addini Eh, eh, saboda an ga ya damu da addini to wannan damuwarsa da addini zai dan dangala wandonsa zai bar gemu sai a raɗa mishi wani suna na walakanci Allah yake wala tanabazu bil arqab kar ku dinga jifan junanku da laqabba masu muni Allah ya ce bi isa lismul fusuqu ba'da al iman Allah ya ce tir da sunan fasikanci bayan imani bayan kawai gari yau kai musulmi ne ka yi imani da Allah ka gaskata ranar alkiyama ka gaskata duk abin da Allah ya saukar wa annabawa da manzanninsa ka gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka yarda akwai ranar alkiyama ka gaskata mala'ikun Allah ka yarda da kaddara ta alkhairi da ta sharri Allah ke kuma ka ci gaba da irin sunayen na nan Allah ke to da waɗannan sunaye Allah ke sunaye ne na fasikanci bi salisul fusuku ba da iman tur da sunan fasikanci bayan imani sunan da aka sami shi Ahmad sunan da aka sami shi Ibrahim sunan da a zo kuma ka sake rada mishi wani suna lakabi mai muni Allah ke tutar da irin waɗannan sunaye na fasikanci domin suna ne mai muni Allah sai ce wa man lam yatub kuma duk wanda bai tuba ba ina mun ji duk wanda bai tuba ba ya daina wanda bai tuba daga walakanta in uwansa ba wadda bai tuba daga cutar da bayin Allah ba wadda bai tuba daga jifan mutane da laqabba masu muni ba wa man ya yatub Allah ce duk wadda bai tuba ba fa ka humuz zalimun Allah ce to irin waɗannan mutane sun zama azzalumai a tsakanin mutane zalunci kuma wata ne azzulmu zulumatul yawmal qiyamah annabi yace zalunci dufai ne a ranar alkiyama yakan zama tarnaki mamma abincinsa tun daga cikin kabarinsa har tashinsa a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah mu yi kokari mu kiyaye mu ɗauka cewa karatun addini wani abu ne da za mu sa a gaba muna kwaikwayon tarbiyya irin ta addinin mu abinda duk muka karanta mu yi kokari mu yi bitarsa mu gane idan mun gane mu yi aiki da shi za ku ga yadda rayuwar mu za ta yi albarka ta amma idan muka ci gaba da karanta irin waɗannan dokoki na Allah bayan mun watsi muka je muka ci gaba da yin abin da ran ke so wannan ya walakanta wannan wannan ya tozarta wannan wannan ya ci mutuncin wannan to bayan Allah babu yadda za a yi mu samu bautuwa a cikin rayuwar mu mu yi kokari mu kiyaye mafi alkairin karatu shine wanda aka yi aiki da shi Allah yake mu tuba mu koma zuwa ga Allah daga waɗannan miyagun ɗabi'u wadda bai tuba ba kuma Allah ya to ya zalunci kansa Allah ya sa mu dace Allah ya mana albarka to sai mu kwana anan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah ya saba da alkhairi amin amin na bayan Allah da wannan akwai maganar kudaden iyarin na karatu na karatu tukan mu na gidan radio to akwai wanda ake